manya-manyan 'yan takarar fidda gwani na mukamin kujerar gwamna a ƙarƙashin jami'ar pdp a jihar bauchi sun ce ba za su amince da sakamakon zaben ba inda suke zargin an tirsasawa masu kada kuri'a domin su zaɓi ɗan takarar da gwamnati ke marawa baya sunana eh, muhammad ali fati eh, ni ɗan takara ne a jam'iyyar pdp da an nemi tsayawa a eh, mataki na gwamna a jihar mu a ganin akwai rashin adalci a ciki kuma akwai tilastawa da aka yi wa delegates yanzu muna bincike ka ce babu adalci da aka gudanar da zaben ne aka yi rashin adalci ai masu zaɓe ne suka zo su kaɗa ƙudansu eh to amma in aka yi tilastawa ko kuma aka karɓi ƙuri'an delegate aka rubuta wani abu daban ba wanda ya ayyana ba ko kuma aka tsorata mutum akan eh, ƙuri'an shi aka gaba ya adalci ba kana nufin an tilasta ko kuma aka rubuta ma 'yan ah, eh. masu zaben ne ko kuma ya eh, an tilasta labarun da muke ji ne an tilasta wasu an ce idan ba su zaɓi ɗan takarar gwamnati ba wasu su ma an ce za a musu abubuwa wanda ba sa watan an tsorata su idan ba su zaɓi ɗan takarar gwamnati ba. ku nawa ne kuka yi takarar sannan kuma ku nawa ne kuka ke amincewa da wannan sakamako. Eh, to a dai wurin akalla akwai 'yan takara biyar wanda ina ganin akalla uku in ba duka hudu ba ba su yadda da wannan sakamako ba muna fata cewa kowa yanzu a kasa kunne za mu bincika mu ga menene mataki da yake za mu ɗauka a nan gaba a bi doka kada a yi wani abu amma tabbas mu mu da wannan sakamakon zaben ba a jihar gombe kuwa zaɓuɓɓukan fidda gwanin a dukkan jami'un pdp da apc tubarkalla farko dai ga ibrahim hassan dan kwambo wanda shine pdp ta tsayar a matsayin gwaninta godiya ta tabbata ga allah da wannan haɗin kai da ci gaba da aka samu da aminci a tsakaninmu na 'yan jam'iyyar pdp a matsayina na ɗan takara sau na godiya musamman wa delegate wanda suka yi zaɓe suka daɗa nuna amincewa salon mulki da muke yi tun daga 2011 har zuwa rana irin ta yau kuma yana tsawon dauke wannan dama da da tabbatar musu da cewa irin wannan mulki na ci gaba da rashin kuntatawa da samun alheri da raya al'umma za a ci gaba da shi a shekaru na gaban Allah ya Inuwa Yahaya shine wanda ya yi nasara a zaben fidda gwani a jami'ar APC a jihar Gombe ga abin da ya ce. To alhamdulahi na ji daɗi matuƙa da samun nasara da Allah ya sa na yi a cikin wannan gwagwarmaya da aka yi. Na ji daɗi domin dama taken tafiya ta nasara daga Allah. To Allah ya ba mu nasara na fito kuma na samu amincewar 'yan jam'iyya. 'yan jam'iyya tunda zaɓe aka yi zaɓe na gaskiya. a harkar apc kuma ya kasance ni din na zama zakara a cikin zabe dole na ji daɗi to ina godiya ga allah abdulwahab muhammad muda amurka daga gombe a najeriya